صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله السلام عليكم ورحمة الله يا داتي دي ماتشي ننشر ديدي watan ramadan jira biyu wanda ya dace da yammaci na biyu ga wata na biyar shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya ta nabi isa alaihissalatu salam idan ba manta ba mun tsaya karshen izifi na biyu gabar aya ta da da arba'in 141 yau za mu tashi farkon izifi na uku faɗin allah sai ya kulu su faha fadar shukuru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من عظيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي ولا عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم حديث يا تبدو صحيح البخاري daga حديث البراء ابن azib عبد الله بن عباس cewa manzan Allah sallam bayan hijira daga makka zuwa madina ya kasance yana fuskantar wato sham alkibla ta yahudawa kenan tsawon wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai wato inda zai salla ita yake kallo duk sanda zai sallah ne yake kallo ba ka'aba ba nan zai kalla ba ka'aba ba to shi ne ta suke sabani shi nafsi ne ya ce masa ya kalli nan ko kuma shi salam sallam akan kansa ne wato wannan a ra'ayin waɗanda suke ganin cewa nufi sallam zai yi ijtihadi zai zai iya yin ijtihadi kan kansa idan ya zama cewa ijtihadi to mutanen makka ko madina tana da manya-manyan ƙabilu na yahudawa banu nadir banu qainuqa banu quraiza duk wanda manya-manyan kabilu ne da suke garin madina a sauni to daga cikin da za a idan a jawo hankalinsu shine a kalla alƙiblar tasu bisa ga sa rai ko tsammani za su iya kallo cewa wannan annabi ba ya zo ne don ya saba musu ba ba ya zo ne don yin wani abu daban ba ya zo ne idan ya tsora a inda aka tsaya musu ya zo musu da wasu alkhairai daban-daban to sai ya ga kuma daga baya-baya wato tare da hakan sun ki su bi shi sun bijiri to a wajen waɗanda kuma suke ganin cewa a nafsi ne ba yi shahadi ba ne nafsi ne ya ce masa ya yi ya dawo yana kallon baitul wanda kuma aka shi ya fi kyau ko wato fi kyau da a faɗa domin shine zamu ga addu'a da annabi sallallahu alaihi dinga yi Allah bai da shi alƙiblar babansa annabi Ibrahim domin kaga in aka ranka sari'a ba zai abin nan ba kad ba qalluba wajhika fi sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram an ce tabbas muna ganin jujjuyawa fuskar ka a sama yawan daga hannu da yawan addu'a Allah kamar da ni alƙiblar babana wato annabi ibrahim ta ce ka'aba na ba ta gani to ubangiji sau ta'ala sai ya dawo da annabin sai ya dawo ya dinga kallon ka'aba din bayan kwashe watanni goma sha shida ko sha bakwai da aka yi ana kallon sha to ne allah sau ta'ala yake gaya mana shikayatan amma ya ƙulunahu almunafiƙun wal yahudu bil madinatul munawwara akan abin da suke faɗa a garin madina allah ce sai ƙulu sufaha da sannu nan ba da daɗewa ba da sannu ya ƙulu sufaha wato wawaye za su dinga faɗa minan nasu daga cikin mutane za su dinga faɗa za su dinga maganganu cewa ma wallahum wai menene ya juyar da su an ƙiblatihim gabarin kallon alƙibla ta sham ba alkibla wato ta ka'aba ba tun da yanzu an kwashe wata goma sha shida to a cigaba da kallon ta kawai ma wallahum menene ya juyar da su ayin kiblatihim gabarin kallon alkiblar su allati kanu alaiha wacce suka kasance su a asali a kai su wacce suke kanta a asali ko wacce suke fuskanta haka abin da suke faɗa kenan ubangiji ya ce kulka ce lillahi al ka ce gabashi na Allah ne wal maghrib haka yammaci na Allah ne ya yahdi man yasha Allah shi ne ke shirye da wanda ke so shiryar ila siratin mustaqim zuwa tafarki wanda ke mikaki to haka da alika hadisi ya tabbata dai a kamar da makalle wato sunan dare daun qutni daga shi hadisi al-barra bin azib da abdullahi dan abbas din cewa manzon sallallahu alaihi wasallam cikin sallar asbahi haka yazo kuma yana zo yana cikin sallar la'asar sai Allah ta ta'ala ya ce ka walli wajen shi tsarin masu haram ka je da fuskarka wato sassanin masallaci mai alfarma sai ci gaba da yi to sai wani mai zuwa ya zo daga garin Madina wato wani ya zai samu su mutane a wato a garin Quba suna sallar suna kallon sha sai ce ba ku sani ba cewa anna rasulullahi sallam unzila alaihi laila jiya da daddare an sauka masa da wa'ayi cewa ya koma ya dinga kallon ka'aba fastaqbiluha kuma ku dawo ku dinga kallon ka'aba fastadaru sai suka juyo ila ka'aba wato wato sai ka cigaba da kallon ka'aba wannan shi jawo maganganun su ma wallahu an kiblatin mulati kanu alaiha wai menene yadda suka barin alkiblar da suke kallo me ya juye to sai Allah ce musu wawaye ne idan ka ce as-sufaha jam'i na safi as-safihu wato za a iya gayawa yuqalu lirrajul ko lil insan wa lidabba wa likulli shay za a ce masa safi لذلك قال الله سبحانه وتعالى من الناس لئلا يظن الظان kada wani mai zato da cewa kawai ko dabbobi ake nufi ta ce minan na game da imamu kurtubi yake faɗa ana cewa dabbatun safiha rajulun safai. dabba wawa wawa dabba mutum dabba wal masdar safaha laysa bi safahatun walakin ni rasulun min rabbil alamin safaha ana nufin ko dai rashin sani ko algabawa wa Adamu idrak bil kulliyya wato wauta rashin fuskanta baki daya an gane ko an ce as-safi wato ajhalun nas ajhal ma yakun sai a ce wannan safi wal jam'u sufaha wato mata sai a ce safa'i nisa'un safa'i haka suke fada nisa'un safa'i rijalun sufaha an gane ko rijalu sufaha wani kina sai kulu sufaha da sannu wawaye za su dinga fada wawaye za su dinga cewa a sufaha ana ana nufin al-yahudu wal munafiqun wato yahudawa da munafikai to kaga kenan wannan a cikin wannan akwai gaskata fadin Allah subhanahu wa ta'ala ta wato mustaqan li qawlihi subhanahu wa ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha la khairin minha aw ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ما من دون الله من ولي ولا نصير cewa ma wato ma nan min aya duk wago babu wata aya da za mu shafi aunun siha aunun si'aha ko mu batta mu bauta da hukuncinta ko mu bar hukuncin ita mu shafe ko mu batta mu shafe hukuncin na tafi khairin minha fa sai sai mun zo da mafi sauki gare ta ko mafi alkhairi da gare ta wa misliha kuma kamancinta to kaga nan ma Allah subhanahu wataala ma wallahu ma an qiblatihim allati kanu alaiha hada huna nasakh nasakh kuma mun samu ka'ida ta nasakh guda daya anan shine me aka fara yi tabbatar da cewa aka kalli baitul maqdis hadithan al-barra ibn azib hadithan abdullah ibn abbas cewa ai wata an yi wata 17 ko 16 ana kallon ka'aba to sai kuma daga baya daga baya sai aka zo aka shafe da wato fawali wajenka shatar al-masjid al-haram wa isma kuntum fawali wujuhakum shatara to sai aka shafe da wannan ka kullun al-mutaakhir yakunu nasikhan lil mutaqaddim an-nasakh raf'u hukmin shar'iyyin بدليل حكم شرعي متراخيا عن كما يدعي أبو بكر القاضي يجي فدا لكما القاضي واتو wa wannan mai mazhabar malikiya kwarai daga gaske in sun ce alƙawabi sun shiru sai ce abubakar ba ƙawabi iya ba a gane ko in kuma sai wato kuma akwai alƙawabi a gane abdulwahab ash-sha'rani to su biyun nan su suke wannan ta'arifin cewa wato rafa'u hukmi shar'iyyin bi dalil hukmi shar'iyyin mutarakhiyan ay mutaakhiran an a gane ko mutarafiyan ay na kenan sai a ce kullum kenan idan aka ce bato an sai an kiyaye tarihi sai an labuda an wato wato an yutqan wa yu'raf tarikh qabl ماذا أي بني نصين هذا يكون هذا متأخر أو متقدم كل المتقدم شنو ذي ذم منسوخ المتأخر شنو من ناسخ rike wannan. a misali wannan hadisi imamu nasa'i wanda yana cikin sunan din sa sughra da sanadi wanda yake sahih daga hadisin jabir ibn abdullah al-ansari Allah ya kara masa cewa wato kada akhiral amrayn min rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatina kada kaga ce kana akhirul amrayn آخر الأمرين آخر الأمرين الأمر الأول شنع الوضوء مما مست النار ما دام أنك أكلت ما مست النار لابد أن تتوضأ تتجدد الوضوء وضوءك ناقض نقضت الوضوء ما دام أنك أكلت ما مست النار ما طبقت النار دولة لكي كاتنجا الأمر الثاني شنو وتعدم وتعدم الوضوء مما مست النار to ka kenan annabi sallam fa'ala kil amrayn fa'ala fa'ala kil amrayn wato ya ci yayi alwala ko ya kurkura baki akala wa madmada wa salla akala wa tawadda wa salla fa'ala kil amrayn to shi ne sai Jabir bin Abdullah al-Ansari kamar da cikin sunan Nasa'i da sanadi sahih cewa kana akhirul amrayn Mai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma massatin nar na fata gane ko barin canja alwala dan mutum ya ci abin da wuta ta taba Allah ce sai qulu sufaha da sannuwa waye yahudawa da munafukai za su dinga faɗa. wato suna cewa ma wallahum wai ne juya da su an kiblatihim gabarin kallon alkiblar su allati kanu alaiha wacce suka kasance a kanta wacce suka kasance a kanta to amma suka kasance su da suwa su da suwa alƙibla ta kowane annabi ita ce ka'aba kowane annabi mun samu in bugu manta ba ko karatun na jiya ko shekarar jiya annabi ibrahim a.s. shi gina ka'aba an gane ko shi gina kaba وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل عن طير بيتي للطائفين والعيك من ركع السجود وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان الله سكين ننسى على الجبل duk bisa ga haɗuwar malamai shi ne hatta annabi musa alisalam ya kasance shi yana fuskantar wani dutse ne dutsen yana kallon ka'aba yana fuskantar ka'aba a gane ko yana kallon wanda bisa ga malamai kwarai da gaske da malaman tafsiri suke kawo na'am Allah subhanahu ta'ala ce kul ka ce lillahi al-mashriqu ah dan an ce wanda yake kallina sai da yake kallina in dai kai kai da cewa kai abdullahu kai bawon sari to me to shi me me abin kokonto a ci kayan sani fa ina ma tolu fa samudu Allah din da ka fuskantar da ku na ma fuskar Allah ne eh kuma shine Allah subhanahu ta'ala dole ya jarabce ku a cikin abubuwan da ya shar'anta muku ya jarabce ku a cikin abubuwan da ya baku dama duk ku aikata wato ita yi jarabta kenan za ta iya faruwa a kowane abu kana nan sai a ce ka koma nan kana nan a ce ka koma nan didan a nuna an isa da kai ya ce kullum lahir mashirin ka ce wato gabashi na allah ne wal maghrib da yammaci da gurin da yake ma ba nan ba ko ina labazin al-mashriq wal maghrib wato an faɗe su ne don a girmama su amma ko ina na Allah ne shi ta sanya yace fa'ina ma wallu fa'ina ma ma ma ma musula ce duk inda ma aka fuskantar da ku fa san mawjuhullah da ma fuskar Allah na nan gurin Allah ne wani ta'ala an gane ku ba wani guri da yake ba nasa ba to an faɗa al-mashriq wal maghrib wato ba don komai ba sai dan girmamawa na'am yahdi man yasha Allah yana shirye da wanda ya ga dama yana shirin da wanda ya so ila sirati mustaqim izuwa tafarki wanda yake mai bukake wa kazalika irin haka ne ja'alnakum muka sanya ku ya ku al'umma na Muhammad sallam ummatan wasata al'umma aka tsakiya ko ummatan wasatan ummatan udulan uduwa to udulan a'dalul umam mafi adalcin al'ummatai matsakaita al'ummatai duk sanda ka ce abin da yake ma wato matsakaici mafi kyau kenan ajmalu wa ahsanu an gane ku duk sanda ka ce wannan wasu wato alwasf wasu bai na shai'ai ne abu da yake matsakaici tsakanin abuwa guda biyu an gane la mufrit wala wato la ifrat wala Tafrit a cikinsa. babu ketare iyaka babu ja da baya na ci wadan dogo ne zankalale wani dan gajeri haza aqsar wa haza atwal to sai kace wannan akwai muni a ciki amma na ce maka ga wani wato aiwanun baina zalik tsakanin baina tul wal qasr tsakanin tsayi da gajarta to ya ga wannan ya fi kware kwarai da gaske al'umma musulmi Allah ya ce musu wa kazalika ja'alnakum saboda haka ne muka sanya ku ummatan wasata al'umma ka tsakiya litakunu shuhada 'ala nas dan ku zamo masu shaida ga mutane dukkaninsu dukkanin al'ummatai da Allah ya aiko don ku zama masu yi musu shaida wa yakuna rasulu alaikum shahida kuma manzo ya zama mai shaida kuma a akan ku wa kaifa idza ji'na bi kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida za mu zo da kai kana mai shaida ga wannan al'umma hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi da kuma majmu'uz zawaid na al-haythami yace rijaluhu thiqat daga hadisin al-sulmani لك أرى مثلا مثلا سمعت أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله أنتم أنتم يعني أمتي يعني أمتي أنتم أنتم أمتي توفون أي تكملة كنت سكر سبعين أمة من الأمم التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأرسل إليها الأنبياء ورسل أقالكم أنتم توفون سبعين أمة antum khairuha antum khairuha wa akramuha ala Allah kune mafi alkhairin su mafi kimar su mafi darajar su a wajen Allah shi sa wace wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata to cikari anan wani lokaci yakan ci karo da fadan annabi Musa وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم mulukan. وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يا باكو إرن أبن دبي باو إرن سنتا لكي با آآ تعالى ذلك سوانا عام يراد به الخصوص wato ana nufin al'ummarsa na wannan lokaci talikai alamuwan na wannan lokacinsa amma ka ce bisa ga iba baki ɗaya, al'ummar annabi Muhammad sallam sun fi dukkanin al'ummar sun fi dukkanin to kar na kasancewar al'umma ne tsakatsakiya to dole komai na ta shi ya fi kyau ko da ba yahuda ya ce zai kalli sham ma an ɗauka cewa shar'anta masa akai to wannan alƙiblar ta fi tasa. wannan alƙiblar ta fi tasa. wannan manufar ta fi tasa. wannan shari'a ta fi tasa. tare da an ce likullin ja'alna minkum shari'atan wa minhajahu to na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ya fi na kowa hadisin Umar bin Khattab cikin Sahih Bukhari cewa لو كان مسحيا lam ya fi'hu illa an yattabi'a ne da Musa yana raye da addininsa ba zai isa masa ba sai dai ya zo ya bi sai dai ya zo ya bi ni kwarai da gaske sai dai su su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace waka zalika 'ala an dan ku zama masu shaida 'ala an ga mutane daya al'umma annu muhammad sallam za su yi ce daga al'umma baki daya domin aimin ƙur'ani ya ba سوى tarihi suwa suka سوى annabi suwa ba su ba ƙur'an اخبرنا ونبأنا عن قوم نوح مع نوح عليه السلام من الذين اتبعوه ومن الذين لم يتبعوه سواء تكبيش سواء بسبيش ان غانيكو دام يا بام لاباري اكن معن موسى وعن عيسى وعن امتهما وعن جميع الامم مع انبيائهم ma za a jabu lahu duk baki daya akan al'ummatai akan annabawa duk qur'ani ya ba mu labari sadaka kenan kai da kake da ilimi kai ne a wula da ka bada labari wala yunabbiuka mithlu khabir ba wanda zai baka labari na gaskiya kamar da qur'ani Allah zai baka labari to qur'ani ya gaya maka wane ya ba Allah wane ba bi shi ba wane ya fi ku ne wula da ku bada shi da akan shi kaga la du shirka yi ma za a jibtun mursali da ce waka zalika ya irin haka ne ja'alla kuma ka sanya ku ummatan wasa za ku zama al'umma wato tsaka tsakiya al'umma tsaka tsakiya da ta kunu shuhada ala nas dan ku zama masu shaida akan mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida manzo kuma ya zamo wato mai bada shaida akan ku yace wa ma ja'alna qiblatan allati kunta alaiha yace ba mu sanya haka ne ko haka ne ko Allah subhanahu wa ta'ala ce ma ja'al al-qiblata allati kunta 'alayha ba mu sanya al-qiblat da kake kanta ba a baya ko ya zama wancan baitul maqdis da aka ce ku kalla ba mu sanya ta kalle ta ba illa li na'lam ba sai sai dan musamman yattabi'u rasul waye zai bi manzo a kowane hali mimman yanqalibu ala aqibai daga wanda zai juya akan diga-digansa? wa in kanat lakabiratan tabbas wa in kanat aywa kanat lakabiratan wallahi juya alƙibla ko canza alƙibla abu ne mai girma abu ne mai wahala illa alal ladina hada Allah sai dai kawai ga waɗanda Allah ya shirya su ne ba zai zama musu mai wahala wanda Allah ya shirya shi kullum ko musta'id a shirye yake da ya bi duk abin da Allah subhanahu wataala ya ce ayi ayi a bari a bari a gane ko sai zuwa abubakar yake ce manzo Allah sallallahu ya annabin Allah in ka ce min kashe kaina wallahi sai na kashe kaina law amartani an aqtula nafsi laqtaltu nafsi haka da kala abubakar da su jikin nabi idan ya ce masa in ka ce wallahi in ka shi na sai na kashe kaina in ka ce mun kashe kaina wallahi sai na kashe kaina to ga wanda alladhina hada Allah su ba su da zabi an gane ko ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyar min amrihim ba zai dace da mumini ba ko bai dace da mumini namiji ba bai dace da mumina mace ba Allah ya hukunta wani lamari kai ka zama kana da zaɓi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma kaza kai ka ce kana da zaɓi shi yasa wannan za mu ga magabata da kwarai abin da suka tafi a kai kenan abdullahi dan umar kamar da ke cikin sahih bukhari sahih muslim wata rana yake cewa wani ɗaya daga cikin ƴaƴansa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال الابن له نمنعهم والله نمنعهم فقال ابن عمر أقول كان رسول الله وتقول نمنعهم والله نمنعهم إذا لا أكلمك أبدا إذا لا أكلمك أبدا ina ce ma annabi ya cika kada cewa wai sai mun hana su manzo Allah kar ku hana mata bayan Allah suke masallatan Allah sai dan ya ce namna'uhum wallahi namna'uhum mu sai mun ba za su ci ba yace aqulu laka qala rasulullah wa taqulu namna'uhum na ce ma annabi ya ce kai kana ce sai mun hana su yace tun da haka ne la ukallimuka abada ba zan taba ba zan sake maka magana ba ba zan sake maka magana ba ya zo da ziyada cikin sunan abi dawud cewa ɗansa ne bilal har ya mutu aka ce masa ya zo yi masallaci ai ba zan masalla ba la usalli alai idan qalahu gida an ghayra shi eh, ah, هو الابن يعني يرى أن المشاكل قد حدثت هنا حين لذلك يقول لا بد أن نمنعه وهذا من رأي عائشة هي لا ترى أن النسوة يخرجن إلى الصلاة لا هي لا ترى ذلك إيه. تشي أما تكي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النسوة بعده بعده لمنعهن إيه <clears throat> da ya san abin da suka yi a bayansa da ya hana su shi ma wannan ra'ayin aisha ne to amma abinda ake so gaya ma fahimta cewa su magabata idan Allah ya ce abu ko annabi ya ce abu za su tafi akai ne kawai a gane ko babu wani kokonto ko na abu Allah ce wai in kanat ay wa kanat laka biyara yace tahwilul qibla tabbas ya kasance abu ne mai wahala ila alladhina hadallah in ba ga waɗanda Allah ya shirya ba <clears throat> yace wa ma kana Allah liyudhi'a iman wato imanukum ubangiji bai zama mai tozartar da imaninku ba lafazin iman as-sala wato shashin sahabbai sai suka ce to shikenan ai muna da yan uwa da yawa cikin sahabbai wadanda suka mutu suna kallon sham suna kallon baitul maqdis هناك أكثر من إخواننا ماتوا وهم يستقبلون الشام إذا ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بصلاتهم ماذا يفعل بصلاتهم an gani idu mahallat salatuhu mufassadat an gani sallar ta ɓaci kenan fa anzal Allah subhanahu wa ta'ala qawluhu wama ma kana Allah li yudi'a imanakum yani salatakum Allah subhanahu wa ta'ala la yudi'u salata ikhwanikum an gani domin ai cewa sun kalli kibla bi amri min da umarninsa sun dawo suna kallon shi ma bi amri min da umarninsa so kawai kenan a wannan lokaci sai zama cewa wato in dai Allah ne ce kai kaza kai ka bari ka bari to baka da wani tashin hankali wato ma kana Allah Allah bai zamo ba li yudhi'a imanukum mai tuzarta da sallolinku ba mutukar kai wato Allah yana sanar da ita ba zai tuzarta da ita ba <clears throat> yake cewa ah, to zai ce inna Allah lalle Allah subhanahu wa sarki bin nasi la rauf wato mai tuzarta wa mutane ne rahim kuma mai jin kai gaba bayin samu mu'minai na'am tafadhal قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا ubangiji ya cigaba da cewa kadinara tabbas muna ganin ka jujjuya wa fuskarka fi samai a sama ta yadda annabi sallallahu alaihi dinga addu'a Allahumma ne. Allah ka maida ni ta abi ibrahim alqibla babana annabi ibrahim alaihi salam fadin nara taqalluba wajhik tabbas muna ganin jujjuya wa fuskarka fi samai a sama an gane kina ashe daga hannu sama da kallon sama na addu'a yana da asali a gane shi yasa ya tabbata hadisi guda 120 wa miya hadis sabatat ala annan jabi sallam rafa'a yadahu fi sala a fi du'a kashe ce kadina rata kalluba wajihik man ga jujjuya wa fuskarka a sama daga hannunka sama alim sallam ya daga hannayensa a kuma duk wannan hadisan da aka iya ya daga hannaye ba inda aka rawaito ya shafi fuskarsa sai hadisi ɗaya. wanda hadisin imamu tsabari a cikin wato a tsabarani a cikin mu'jamul kabir da ausat yake rawaitarsa da sanadi wanda yake munkar cewa idza sa'altumullaha fas'aluhu bi akuffikum thumma la tarudduha hatta tamsa'u biha wujuhakum fa inna allaha ja'ilun fiha baraka هذا الحديث هذا الحديث منكر بل باطل الحديث اي حديث لم يثبت ولم يصح اي حديث بالتبات باش لا سلي باش لا توشي اما دي يا دغه الله ينسى ام كنت با امين بو يا دغه يا تنسى يا الدعاء اغاني كو استفخاء يا دغه هننسى يا يا الدعاء اياكي يا دغه الله ينسى يا الدعاء آه، هر ما حتى واتو حتى رؤيه har sai da aka ga wato bayabu itsai farin hamatarsa kuma hatta saqadat rida'u mai abin sai faɗo ƙasa na addu'a alif salam yana daga hannunsa ya daga haka kuma ya daga sama ike na yi ƙwarai da gaske wajen nana ta kallubo ji tabbas muna ganin jujjuyawa fuska kafi sama'i a sama allah ce falalu walliyan nak tabbas wallahi za mu juyar da kai za mu juyo maka qiblatan wata alqibla tardaha da kafi so da kafi kauna da kafi yadda da ita za mu tuyo da kai za mu juyo maka da wannan alqibla sai ubangiji subhanahu wataala ce fa walli wajhak ka juyar da fuskarka shatr al-masjid al-haram fasan janiba tijaha bi للشطر أنا أتوقع الشطر نصف shay الشطر جانب الشيء الشطر جهات الشيء كيف سعد بن أبي وقاص كتشوا أفأتصدقوا بثلث مالي قال لا فقلت فالشطر يا رسول الله قال قال لا فقلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير الشطر الشطر الشيء نصف الشيء جهات الشيء haula shai ko hawalai shai duk yana ɗauka ma'ana fa wani wajhaka haka al-masjid al-haram ka juyar da fuskar ka sasani ko tsagin ko wani bangare na masallaci mai alfarma to wannan Allah akwai hikima ma malam cewa shatrul masjid haram kenan Allah subhanahu ta'ala ya kalli waɗanda suke Ka'aba da waɗanda suke waɗanda kharijin ka'aba ya kalli ahlul haram wa ahlul hal ahlul hal kaga su za su zama wato abu ajma ya kunu sun yi nisa kamar mutumin da yake nan a ce mutumin da yake nan sai ya kalli ka'aba cif da cif kirjinsa gaba ki daya a ce sadruhu yattajihu al-ka'bata a ce wato hazwal kuzza bil kuzza an gane ko wannan kalla su makalla da yumkin hada abadan da yumkin ce yasa shari'a kawai su ta ce masjid domin almasjid ya kuno akbar wa azam min alka'ba to bayan kuma haka shi ma din sai aka ci shatar kenan ma dama annal ka'aba ta hunan وتوجهت إلى هنا فقلت تحصبت نايدي ما دام أن الكعبة هنا وتوجهت إلى هنا عصبت ما دام أن الكعبة هنا وولى أحد إلى هنا اتجه هنا عصاب أليس؟ to masha Allah ka rike nan in dai ka ba anan take sai ka kallo nan inda take din nan koda kallon nan kai dai ko da ba kalle ta ba shi ta ne ce ai malam na dauko ta na'ura sai naga tsinken ya kalli nan kuma inda za a ce dan juya kaɗan sau zai fi daidaita amma sai ce wai sai ya sa wai ya sa wai ga wani tsinke ba dora maka haka ba shari'a ba ta dora maka ba kawai fawalli wajen haka shi sai ce shatrash masjid sitar masjidil haram kawai kai haka amma yanzu ga wasu masallacin ka shigo sai a ce nan ba wai sai a karkace eh kaka shi iya wai sai ce wai ai istakhdamtu almakina sai naga cewa ai na'urar tana kallon cewa dan wancan kusurwan ne shi yasa da haka a juya haka a abinda galibin abinda malamai suke faɗa cewa ga wanda ya zama fi dakhil haram yana cikin dakhilul haram ga waɗanda ma suka tsaurara da kyau kenan suka ci shine zai kalle ta da kirjinsa gabaki daya zai kalli masallaci da kirjinsa gabaki daya amma wanda ke kharijul haram ko fil hil yake wajen haram yana hil har wanda yake zuwa nan gun a ce wasu ya kalli nan gabaki daya da kirjinsa haka a'a wannan muhadara muke kuma dabi'a Allah subhanahu wa ta'ala yuridullahu bi kulli wala yuridu bikum na wasu Allah yana da sauki bayan nufin tsanantawa gare ku yanzu misali sai muka sa na'ura sai muka kalli nan take kallo gashi nan nan nan sai muka tabbatar da cewa kallon nan akwai matsi to amma koya muka cin juya kaɗan amma dai muna fuskantar nan ɗin ba komai yayi yayi malam kuma wace abu da zai ƙara nuna maka wancan mutane da aka zaka ce musu ku ya kuke kallon sham ba ku san ce da daddare an sauko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba an ce dawai kalli Ka'aba ko aka ce istadaru il Ka'aba sun dawo sun kalli Ka'aba ne ba wai sallama suka suka dora ba a cikin wannan shi ba na koyi cewa da za a ce ka zo wani guri kana sallah al-qibla wara'ak wa anta tusalli huna sai wani ya ce ah billah subhanallah al-qibla wara'ak kawai ka juya ka juya ba tare da ka sallame sallaka ba sallaka cewa zaka tastani fi salat hada la yumkin bal anta tuwasi eh ka ci gaba kawai eh ba za ka ce wai ai kawai ka ce wai kai za tanqata salat ba'din thumma kaza kaza kaza wannan ba daidai bane a ba ce haka ba طيب ما شاء الله cewa. سوى آه... ما يجي na'am fa wali wajhaka shatr al-masjid al-haram ka yadda fuskar ka sasanin masallaci mai alfarma wa haythu ma kuntum a duk inda kuka kasance fa wali wajhakum shatrahu ad duk inda ku kasance kuma ku juya da fuskar ku kalli wato sasanin wanda masallaci wa inna allazina utul kitaba lalle wadannan da aka ba su littafi la ya'lamun wallahi zan san cewa annahu haqqu tabbas annabi gaskiya ne mai rabbihim daga ubangijin sai yake da duk abin da ya gaya musu sun sama ka a littafin su sun sama ka da ba wani abu da ya gaya musu wanda yake bako wa mallahu bi ghafilin ubangiji bai zama mai rafkana ba amma ya ya'malun daga barin abin da suke aikatawa ba na'am wasi ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وبني يتوى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب يتي إذا har وأن zo waɗannan da bi kulli aya da dukkan wata aya ma ta tabi'u qiblatak wato ba su wa qiblatka ba idan da za ka zo musu da koma wace irin aya ce da take nuna gaskiyar abin da kake kai ba za su ba alqiblatka ba wa wama anta bitabi'in qiblatahum kai ma baka zama mai bin alqiblar su ba wannan shi insha'i wato insha'i ne kuka ce khabar ne ana nufin insha'i ma'ana kai ma karka ba alqiblar tasu irin yadda ba su ba su fita ka ba kai ma karka fita su domin al-islamu ya'lu wala yu'la alai magana imam malik wato musulunci shine a sama shi ake bi shi baya bin kowa na'am wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblat ba'd sashin su ma fa a tsakanin su bai zamo mai bin alqiblat sashi ba su ma a tsakanin su ba ma su da junan su ba wa qalat al-yahud laysat an-nasara ala shay'in wa qalat an-nasara laysat al-yahud ala shay ka kade ta juna suke eh tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shattan kana nufin wato kana tsan cewa suna da haɗin kai bakin su ɗaya wato manufar su ɗaya ba haka bane ulubu shatta zukatan su ararraba su kowa da wata mutu da manufa ta sa wa ma ba'duhum sashin su bisu zamo ba bi tabi'in qiblata ba'd bisu zamo masu bin alqiblar sashi ba walai ni tabata awha'ahum idan har ka bi soye-soyen zukatan su min ba'di ma ja'aka min al bayan wato ilimin ya zo maka bayan ya zo maka min ba'di ma ja'aka sai ce min al-ilmi ko dai ka ce wannan min din tabi'iziyya ce ko kuma liljins idan mun ce tabi'iziyya ce bayan wani abu na ilimi ya zo maka amma utitu min al-ilmi illa qalila dan abin da aka ba ku na ilimi kadan ne to wannan zai karfafa cewa min din tabi'iziyya ce tana nuna bangare wato wala in tabata ahwa'ahum wallahi idan har ka bi soyayya zakatansu min ba'di ma ja'aka bayan ya zo maka bayan dalili ya zo maka bayan nasu ya zo maka cewa karkabe su karkabe musu minar ilmi wato ilimi daga cikin ilimi ya zo maka dalili daga cikin ilimi al-ilmu nan ana nufin qur'ani ana nufin wahyi bayani kan wannan ya tabbata ya gabata innaka lalle kai idan a wannan lokaci idan har ta bi su lamin zalimin wallahi wato kana daga cikin masu zalunta kansu wato masu zalunta kansu da saban Allah sai ce mai malami الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو مولى الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن, ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغير ubangiji ce alladina atainahumul alkitab wadannan da muka ba su littafi alyahudi wan nasara ya'rifunahu ay ya'rifuna muhammadan sun san annabi muhammad ya'rifuna muhammadan muhammad an gane ko alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil kaga ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'uhum سيماهم في وجوههم من أثر سجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج الشطأ فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما وانا دسبوب ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي التوراة وفي التوراة الإنجيل يجي الذين آتيناهم الكتاب وانا ندم باس للتاب يعرفونه sun san annabi da kyau kama ya arifu na abu na'ahun kamar da suka san 'ya'yansu farin sani wallahi sun san shi sani da kama ba sani da suna ba sun san shi da kamanninsa kuma su kiristoci ma sun san shi da sunansa haka yahudawa sun san shi da suna ahid su kuma ahmad domin ya ce mubashiran da rasulun ya ce min ba'di ismuhu ahmad kaga sun san shi da sunansa sa'annan da siffofi sani da siffa ya fi sama da sani da kamar da da suna domin na ce maka wani kaza zai zo baki dogo gajere mai manyan idanuwa ko kaza ko kaza ko kaza kai tsaye ya fi a ce maka zai zai zo duk wanda zai ce ni ne zai ne ne zai ce eh ba tare da kakkalo na amma za ka iya ɗaukan kayan mutane ka bashi nan kuwa ba shi ba ne amma mai wancan siffar in aka ce shi ne ba wani kaucewa ko na amma yake cewa ya arifuna wasu san annabi Muhammad sallam kama ya arifuna abna'ahum kama yadda suka san sunayensu sunayen ƴaƴansu wai na fariqa minhum lallai wani ayari ko su tawaga ko su jama'a daga cikinsu su la yaktumuna al-haqqa wallahi suna koye siffofin annabi ne al-haqqa nan duk da wajen malaman tafsiri cikin sahabbai al-haqqa muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yaktumuna awsafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wallahi suna ɓoye siffofin annabi muhammad ne sallallahu ya ya'lamun alhalin sun sani sun sani cewa shine ke sa duk abinda aka ce an kalla ga wani annabi an gaskata shi an yi imani shi to annabi sallallahu yana da wannan yana da sama da wannan kuma ah, imam suyuti a cikin al-khasa'is al-kubra ismu kitab al al-kubra ya kawo mujalladai wato bolon biyu ne ya kawo siffofi sun kai guda 200 da wani abu abuwa da annabi sallam shi ista istakhaffa biha muhammad sallam an ghairihi min anbiya wa min jami'in nas a gane ku duk wani abu da za a ce ya sha bamban da shi a akan wani annabi ko ta al'ummatai annabi sallam yana da su yana da shi kwarai da gaske duk abin da za a ce an kalla ga annabi Musa ya yi yayi mu'jiza kaza an yi imanin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da wannan me Musa ya zo da shi annabi Muhammad bai zo da shi ba me annabi Isa ya zo da shi annabi Muhammad bai zo da shi ba me kaza ya zo da shi annabi Muhammad bai zo da shi ba gaya mutanen annabi Isa suna cewa yana rayar da matacci ko kwa ce yana tada mara lafiya wa tibri'ul akmah wal abrasa kana rayar da wato kana warkar da al'akma makawul abras da kuturu to annabi muhammad sallam ka duba abin da ya katada atada abu katada al-haris ibn rubi'i al-ansari idan sai ya tsiyaye a filin daga annabi sallam ta kai haƙuri Allah ya baka aljanna annabi Allah na san aljanna amma Allah na so a damun da ido na yace ta ɗauko aka iya ɗauko ka waye idan annabi sallam ya lika masa ita ɗaya ta fi ɗaya gani har ya koma ga Allah wato ba ɗaya ba ta yin ciwo ani muhammad sallam malam ba abin da sannan kuma ani muhammad sallam ya zo da abin da yake gagar koyi ƙur'ani wannan shi ne ma abin da ya fi komai ban mamaki ƙur'ani da ani muhammad sallam ya zo da shi za a musa bi taura wa isa bil injil wa dawud bi zabura haula qad muhallat kutubuhum wa talashat وأين هي الآن أين هي محرفة ومبدلة أقاني صارت كقبر كان كما كما تنوك وقت لابان كان أما ما قال القرآن بين بين أيدينا كما يسا القرآن سبحانه وتعالى يتشوى في رق منشور والطور وكتاب مسطور في رق منشور هاي قاشنا yana cin wasu takardu ababen yadawa gashi nan a yada hannun kwai eh gashi nan ga shi nan in ana ganin za a canza shi a canza duk wasannin da daga an kawo yahudawa sun kawo duniya a kashe kuɗi a yi waye duk fa magana ce ya za a yi a ba matsala ya za a yi ɗan musulmi ya ce allahu akbar ya ajiz ya kasa karanta fatiha a ce dawa fatiha ya kasa karanta balantana a zo fassara a ce 'ya'yan bakaken nan kaga duk ya aka suka ma iya fasarar nan ba fa yaran su bane ba fa yaran su bane amma ga wasu kama a gidansu aka sauka kuma an kawo wasan kuma an kashe kuɗin kuma kullum kashe kuɗin ake ba a kawo wasanni a kirkir abubuwa a kawo abubuwa a wato waɗanda layi tasawar al'akal layi tasawar akal bashir ya adil an ta tasawire ka ce wannan abubuwan ma da ake kawowa na wasa a ce wasan kwallo mubaratun kura a ce an kashe aksar min balayiyin dolarat an gane ko ta ji'iman laha an gane ko ta ce don kuma kawo ƙur'ani matsala a ba ƙur'ani matsala innan lalzina amuru innan lalzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun wallazi na kafaru ila jahannama yusharun Allah ce eh kaji shikenan shi sa wannan aya ni tana daga cikin abin da ke kwata mun da hankali idan ka ga wannan mata gugu da wannan har har kaga cewa anya daga wannan ai shikenan ba addini ya kare to amma tunda za ka gane ba wata matsala da ta isa ta bawa addinin musulunci matsala rasuwar annabi Muhammad sallallahu shi kansa annabin da ya kawo addinin ya koma ga Allah yana cikin falala Allah ko ba addina ba domin rasuwar manzo Allah sallallahu ya fi matsalar yahudu da nasara a wajen musulmi ba wani alkhairi da yake tsakanin al'umma irin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna tare da annabi to yau annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar da Annabi Siddiq da yake ya fahimci haka yace ayyuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut an daina musulunci an daina har yanzu yaran mutane suna haddacin qur'ani har yanzu ana iya tafsiri kuma har a duniya har yanzu akwai masu jin tsoron Allah kamar a da ko ba za a daina ba ba za a daina ba hadisin sauban ibn bujdud da yake cikin musannaf na ibn abi shayba musannaf na abdurrazzaq bi da sanadi wanda ke sahih la tazalu ta'ifatu min ummati ظاهرين على الحق لا يدرهم من خالفهم ولا من خالفهم ولا يزالون على ذلك حتى يأتيهم أمر الله أمر الله وهم على ذلك شكينا هالدنيا تنسي الله بعد نأتيني با هم قرآني بايساء وكيش با أقايا وقوة يبا يهودي لكا كان يهودا والي إيان سجيب ذا أدينا نصارى سجيب ذا أدينا أما والما سي يوباسنا الله ديكا تنهك أكي كي أكي كي, shi yasa ba matsalar da mutum zai game da ita a duniya irin ya ce na faɗa da addini ba cinikin da ba shi da riba a ce Allah ya haɗa ka rigima da addininsa musulunci in ka zo shi ƙur'ani dama Allah ma ya ce ba zai mata ba dan inda za a ce za a ƙarar da ƙur'ani kamar za a ce za a ƙarar da Allah ne don siffarsa ce an gani alƙur'an la yafna wala yabit ليه لأنه صفة من أوصاف الله عز وجل كلامه كلام الله سبحانه وتعالى ذا تسلسل حديث عبد الله بن عباس آه عبد الله بن عمرو بن العاص لأن عائشة في البخاري أبي داود لسنة جوانك صحيح إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد وإنما يرفع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا وأفتوا بغير علم kaga kenan ba ce la yarfu al-ilm yani al-qur'an ba ba za a dauke shi ba ba ranar da za a ce mutane sun bude qur'ani mushaf ce ai babu qur'ani ai ina wallahi ba a gani ai yanzu qur'ani ina ai da kenan wannan kenan so da kenan ƴan uwan musulmi wannan addini da kuke kai addini na gaskiya ku rikunkume abun ku wallahi ku rikunkume abun ku a tabbata akai a furfure akai a tsufa akai a mutu akai eh kyan aiki a kwana ana yi shi musulunci in ba a mutu a kai ba ai ba a yi more ba ka mutu ga je gaban Allah da kalmar ta shahada da imaninka da Allah da imaninka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da imaninka da sahabbai da imaninka da bayan Allah na kwarai ka je kana hayrala kana sallallami kana sallah kana salati gaban Allah wannan shine da wannan shine rayuwa Allah ya ce wa innal ladina utul kitaba kowa wa inna farika minhum lallai waɗannan da aka waye ci wani ayari daga cikin su la yaktumun alhaq wallahi suna boye gaskiya ne suna boye sifar annabi Muhammad sallam wa hum ya'lamun alhadith suna sani alhaq min rabbik gaskiya ce daga ubangijinka ko zama Muhammad min rabbika rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara an gani manzo ne daga wajen Allah aikace lokacin da Sahal ibn Amr wato yake cewa yace a ah, umhib nahnu la narda bi annahu rasulullah أمشوا هذا الشافعي علي بن أبي طالب يتشي أنا لا أمشوا أنا رضيت في علي بن أبي أمشوا وجي سالم سلم كربا الكلمي يعني أنا اللي هاي كذا يا كام الكلمي كما يجلس فيرة في جوجي رسول الله هذا ما وفق عليه محمد بن عبد الله كفار قريش على كذا كذا كذا أجانكو أنا ونن أنا جوجي رسول الله في الله يكون جبريل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في جميع أخر السجود إلى آخر الآية Allah ce dan za a goge shi ya ce Muhammadu Rasulullah ba da za'i wannan Muhammad da kake gani kafi kafiri sunanka ya fi karfin arni wannan annabin da kake gani banda kafin Allah ne mutanen nan da ko duriyar sama an daina ji duk fa wannan wasanni da rashin mutunci da iskanci da duniya ta zama lafiya da waye duk fa ana yi ne wai don a bawa addini matsala don a ba shi matsala a waye gari mutane kowa ya koma arni kowa ya waye gari ya ji cewa baya yi shi ma ya aji ba kuma za a dina ba wallahi wallahi wallahi ba za a dina ba fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha kafiri, idan ma nan sun ce zu Allah ya ce ku ba za ku yi ba Allah ya ce akwai da na mata da dai su suna nan laysu biha na. wallahi ba za su kafirci ba ba za su kafirci wajen risala ta manzo Allah sallallahu alaihi su suna nan daram inna ha huna qa'idu muna nan ba wata ranar da za a ce an daina musulunci ba za a daina ba ba kowa wasa bane ba gyan bace ba match bane ba mubaratul kura bane ba wasanni bane ba ludo bane ba jan bace balantana a ce an yi an fada an cika ka jawo shi shi mutum ba bala yana samun sa kuma yana ƙara rikunkume shi ka duba kafiri hirakil azimin rum ya tsala ba usufiya ne na cewa hal ya furu hal yartaddu a'adun lidini ko sakbatan lidini hal yartaddu a'adun minhu sakbatan lidini qala la ba sai shin a cikin su wai akwai wanda in yau addinin ya ba shi haushi sai ce ya daina sai ce ba sa yi sai ce to dama kazalika sha'anul iman idza khalatsahu ko idza khalatsatuhu ko idza khalatsahu bi shatatul qulub idan ya shiga cikin zuciya ba a bari yanzu da mutum musulmi na kwarai duk abin da zai same shi a musulunci sai ya ce alhamdulillah mun gode wa Allah alhamdulillah wai sai an mutu akan kina كاجو يسي أمتا أكينا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير ندم النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين كاجا تو كاجو يدك شم تاني أقول نجد الشذيب وتو على على حرف على مقصد أكون وتمنفع منفع ميروني على غض وهدف دنيوي على عرض دنيوي manufa ta duniya in alkhairi ya same shi ce shi musulmi ne in shari ya same shi ce ya dena to fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafiri Allah ya ce alhaqqu min rabbika gaskiya ce daga ubangijinka annabi ne mai gaskiya daga ubangijinka fala takunanna karka kasance minal mumtarin daga cikin masu shakka ko kokonto akan bin wannan addini آه... Ah, tsaye masha Allah abu da muka faɗa da alkwan buladin wanda faɗa bisa sirri Allah ka yafe mana Allah ka taimake mu ka farja mana ka wasu ka riko da hannayenmu Allah ya ubangiji ka tabbatar da mu akan wannan addini اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله يؤمن جدك تبت الدم أكم Allah ka tabbatar da mu akan musulunci tawaffana musulmi na wafi gina bisa da shi Allah ka tsaye muna musulmi Allah ka haɗa mu da salihan bayi ya Allah ya ubangiji ka kula da rayuwarmu waɗanda ake wa ake gafarta wa ubangiji Allah ka sanya mu daga cikinsu waɗanda ake ɗauka darajar su a wannan lokaci Allah ya sa mu daga cikinsu ya ubangiji Allah ka raya mu muna musulmi كشي من المسلمين ربنا اعتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اعتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا يا مولانا إنك تواب رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيخ لدينا سؤال واحد فقط طيب لدينا سؤال نعم آه، تطرقت يا شيخنا على آه، يعني حينما تحولوا من القبلة إلى نعم. القبلة نعم فنريد منك أن توجه لنا وعلمنا لا تحرم الصلاة